DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne. a wancan kashin daga ƙarshe dai su jamila da balaraba sun faɗa wa maryam halin da suke ciki na rashin jin daɗi babarsu ramatu ta mutu gashi kuma wannan azalimin baban nasu ya gano inda suke shi kuma shugaban makarantarsu wato malam awwalu yana ganin zai fi wa yaran kyau a ce suna tare da akalla ɗaya daga cikin iyayensu sai dai bai san cewa lawan azalumi ba ne jamila da balaraba sun gudu sun koma da zama na wasu 'yan kwanaki a wajen abokansu waɗanda suke kwana a kan titi wato nura da saratu a halin yanzu sun ɓoye a gidan maryam ta kuma yi alkawarin taimaka musu za mu fara wannan kashin ne mai taken magana ta zama ta 'yan sanda da sauraron maryam wadda take kofar ofishin shugaban makaranta a walu. Allah dai ya sa shugaban makarantar nan har yanzu yana ofis. Mm, bari na yi sauri. ‘Ya'yana ne fa, haba malam. Wato shi wannan malamin ɗan shishigin yana ganin zai iya rabar da ‘ya'yana ne? Lalle kansa yana fasga kuma zai gani. A'a, lalle wancan mutumin da ya fito daga ofishin shugaban makarantar nan rassa a ɓace yake sosai. Allah dai ya sa shugaban makarantar ba a sama yake ba. Malam Awalu, na iya shigowa? Malam Maryam ke ce, shigo mana. Zauna mana. Yawwa, na gode. Malama Maryam ya kike? Lafiya lau Malam Awalu. Wai wani mutum ne da ya fita daga ofis nan naka a fusace? Ah, kamata yi a ce kun haɗu. Shi ne baban su Jamila da Balaraba Lawa. Ya zo ya tambaye ni ne ko na san inda suke. ya ce 'ya'yansa sun taho makaranta yau da safe amma ba su koma gida cin abincin rana ba da alama ya damu sosai kuma yanzu sakatariyata ta faɗa min cewa su jamila da balaraba ɗin ba su zo makaranta ba ina ganin ya kamata na ɗauki mataki yanzu da alama yaran nan sun bata a'a ba su bata ba fa suna wajena yawwa har na ji daɗi malama maryam to amma me yasa ba sa tare da uban nasu eh to ina jin yadda na ga ya fita daga ofishin nan naka mutum ne mai ɗacin rai mm, faɗa ki ƙara faɗa malama maryam ke dakata kina jin azalumi ne ai shi yasa yaran da babarsu suka yi ƙaryar cewa babansu ya riga ya mutu gudowa suka yi daga wajensa saboda zaluncinsa suna ƙoƙarin samun sauƙin rayuwa ne a nan garin ba tare da shi ba ramatu ta yi ƙoƙarin ba yaran nan kariya ne lallai to ba mamaki da gani tana kaffa kaffa da hakkin 'ya'yanta kai amma abin bai yi daɗi ba ni ne na yadda suka sake haɗuwa da shi kaga ya kamata mu je mu sanar da 'yan sanda mu faɗa musu halayensa don a fitar da shi daga gidan da yaran suke kamata yi a ce yana kurkuku fa saboda irin tsabar da ya gana balaraba jamila da kuma ramutu amma dai kin san samun hakan ba abu ne mai sauƙi ba Malam Awalu, Ramatu ta bar mini wata wasiƙa wadda yanzu nan yaran nan suka bani. Ta ƙunshi shaidun da sun isa a kama wannan mijin nata da laifi, barazana da kisa. Ya yi barazanar kashe ta da yaran idan suka kuskura suka ce za su gudu. Jamila da Balaraba sun amince za su bayar da shaida. Wannan wani irin bala'i ne. Ai sai mu gaza wajen 'yan sanda yanzu yanzu. Amma dai ba abin da zai samu yaran ko? eh ba komai wallahi to da kyau malama hawa zan dan fita a'a ba na ce ga lokacin da zan dawo ba wani abu ne na gaggawa ya taso yallaɓai sani da aiki yawwa wasannin ku dai obisa muna so mu ga dpo jamilu ne ogana baya nan menene eto eh muna so mu gana da shi ne haka ne maganar wasu 'yan mata ne su biyu 'yan wata makaranta a cikin gari to maganar yara 'yan mata 'yan makaranta ko a gaskiya ma magana ce ta rikici irin na cikin gida me wato saboda iyaye sun ladabtar da 'ya'yansu shine yanzu kuke so mu kuma mu ladabtar da iyayensu ko mun samu irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen amma abin kamar abin wasa yadda yara suke ganin za su iya yin maganin iyayensu da irin waɗannan karyace ƙaryacen Ka ga yin labai, ya kamata ka iya bakin ka kaji? Wannan wani irin tsaurin ido ne haka, ka dinka faɗa irin wannan magana akan yaran da ba ruwansu. Baka san suna da hakkin da ya kamata a kare musu ba, kuma kai ne mutum na farko da ya kamata a ce ka ba su kariyar? Za mu jira don magana da shugaban naka, dan da alama kai dinnan baka da ilimi ko imanin da ya kamata a ce kana da shi wanda zai taimaka maka akan aikinka amma ni fa ni kawai mala awalu sannunku da zuwa lalle yau ina da manyan baki barka ka dai da jamilu barka da zuwa malama maryam ya kuke lafiya kalau muka zo nan sai dai wannan abokin aikin naka da yake so ya bata mana rai me ya faru ofisa musa wato ɗanka da ina ta kokarin. ba wani kokari. cewa yake yi cin zarafin yara ba wani abu ne a wajensa ba yana so ya faɗa mana cewa kada yara su faɗa idan ana cin zarafin su alhalin kuma iyayen nasu na yi musu tarbiyya ne kawai wato baka jin magana ta ko ofisa musa sau nawa ina faɗa maka cewa ra'ayoyinka na ƙashin kanka ba shi da wani mahalli a caji ofis ɗin nan malama kada ku ƙara gishiri mana ba wai ina nufin na dpo mun zo ne don mu tattauna wata magana ta gaggawa akwai inda za mu samu mu dan gana da kai akwai mana mala awolu kai kuma musa zan dawo kanka to bai, to bai. ku zauna mana to an ke tafe da ku yallaɓai mun zo ne don mu gabatar da korafi game da taka haƙƙin yara a rikici irin na cikin gida wannan babban magana ce da ta shafi ɗalibai na guda biyu wato jamila da balaraba lawa na fahimta me ya faru da su muna da shaidar da tabbatar da cewa babansa azzalimi ne kuma yana take hakkinsu ya kuma yi barazanar kashe su su da babansu wadda a halin yanzu allah ya yi mata rasuwa kaga ga irin abubuwan da shi lawan haya din ya rubuta a ya kawata hara mutum inda ya musu barazana ita da 'ya'yanta ga takardun yanzu gashi wannan dan ta'addan ya zo nan garin ya tare a gidan yaran kuma dawowar tasa ke da wuya sai ya ci gaba da yi musu zaluncin nasa shine suka gudu gidan malama maryam wannan mutumin tsohon mai laifi ne irin waɗannan rubuce-rubucen ai dole su tayar da hankali duk da tsawon shekarun da na yi ina wannan aikin amma har yanzu na kan yi mamakin yadda uba yake zama matsala ga 'ya'ya irin haka kuma yawancin mutane sun ɗauka cewa iyaye za su iya yin abin da suka ga dama da 'ya'yansu amma kamata ya a ce ba abin da suka mayar da hankali a kai illa abin da ya fi dacewa da 'ya'ya. to da alama akwai buƙatar mu koya wa malawan darasi game da ya haƙƙin yara mu kuma kare haƙƙin yaran nan wannan shine aikin 'yan sanda zan tura jami'ai na guda biyu zuwa gidan malawan domin ba gidansa bane ba fa labai abto gara da kika gara mu malama maryam zan tura jami'ai na guda biyu zuwa gidan da malam lawan yake a'a ba a can yake ba kaka gida kawai a gidan haba malama maryam kada ku damu za mu kirawo shi mu yi masa tambayoyi yauwa yalla bai mun gode <laughs> wato jamila da balaraba eh, ina ga sun ɗauko halin uwarsu kenan ganin su za su iya rayuwa su kaɗai ko ba ga abin da samu wata su kenan ba ita ba awo amma tana can ye za su dawa ne ina na ina jiran su za su sami to da alama sun ma dawo kenan yawwa dama na san za a dawo ana rarrage ba ai yawwa bare zo a a <laughs> kai na ba na bane. ne na guda min duk mata ne wannan kuma ɗaya na waje ka kufa ba yana ba ne fa kai ne malam lawan ya haya To wane ne ke mana na ofisa bara'atu ni kuma na ofisa rabe mun zo mu tafi da kai ne don ka amsa wasu tambayoyi ana zargin ka da cin zarafi da kuma cutar da kananan yara guda biyu wato jamila da balaraba lawan me kuka ce ni da baba su zo mu tafi malam caji ofis za mu kai ka Kashin na yau ya kare ne yayin da za a tafi da lawan caji ofis don amsa tambayoyi. Shin za hukunta shi kuwa saboda cin zarafin matarsa da 'ya'yansa? Me kuma Maryam za ta yi a yanzu? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba don jin yadda labarin zai ɗora ga Jamila da kuma Balaraba. Idan kuna son sake sauraron wannan kashin da ma saura da suka gabata sai ku leƙa shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Kuna kuma iya samun mu a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Kafin nan nake muku fatan alheri sai an jima. Siyaki da muggan laifuka.